عبد الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد yau ranar laraba 28 ga watan rabi'i tsani alaƙari 440 da wasu hijiriya kuma yau 23 ga watan 11 zamba 2022 miladiya a wani matsalaci na turayen muke zuwa ƙarshen darasinmu a babin tarihi da na kumanu allah ya ƙara yadda a gare wanda ɗan abin da ya rage mana kaɗan bayan rasuwarsa mai ya faru to a nan za mu kasa shi biyu akwai kaso na farko maganganun sahabbai da kuma marafi da aka yi sai kuma na biyu shine wanda zai shiga cikin tarihi sai na aliyu Allah ya kara yadda a cikin shi yau insha Allah za mu kara ta Allah kuma sai mu shiga cikin nassin ibn Abdul Ghani al-Maqdisi akan tarihi sayyidina aliyu inda hali sai mu dau matsala ɗaya munakasha ta qala rahimahullah ko ko mu ce a bayan an kashe sai na Usman Allah ya kare da a shi sahabbai sun shiga cikin mutane da rikicewa mun ji bayan kashe shi sun kwashe komai na gidan hatta a baya ta sana ila ta dinkin furatu ta ku da riba to kuma sun ce mu ila bai tilma la zafu ilai ku zo a yi baza je bai tilma ka a riga mu zuwa to har mutanen baitul mal suka dinga cewa annaja annaja jama'a ni gaggawa mu bar wajen nan mutanen nan da suke cewa sun zo gyara sun zo karba haƙƙi ashe ba abin da ya kace ba kenan sun zo ne domin shan jini da kuma kisa da cin dukiyar mutane karshe ba abin da aka bari a baitul mal aka fashe komai wannan ya bakanta wa musulmai rai farai da gaske sannan kuma suka yi tarwatsi suka yaso a cikin madina shi na usman kafin ya rasu ya bar wasiyar ka a taɓa kowa a cikin su to yanzu kuma sai na usman bai yi wasiyar wa zai gaje shi ba amma dai duka duniya ta haɗu ijma'an akan cewa ba wani a doron ƙasa wanda ya dace da khilafa bila munafi irin na biyu Allah ya kare da wannan yasa su da kansu ma sai suka shiga neman na Ali domin a yi masa mubaya to wannan nadakhiru ila hini mubaya'ati Ali radiyallahu anhu الإمام ابن كثير الله يشهد الرامة أتكين سورة أتكين البداية والنهاية yake cewa fasl lamma wa'a hadha al-amru al-azim al shani lokacin da wannan lamari mai girma mai tsoratarwa mummuna ya faru na kisan sayyidina Usman usqita fi aydin nas فأعظم جدا وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعوا وأشبهوا من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتاب الله في كتابه العزيز من عب من الذين عبدوا العجل في قوله yake cewa lokacin da wani abu ya faru sai zanto mutanen da sai suka zama wulakantattu a idan mutane ya zanto ga baki ɗaya. darajar su ta faɗi dama kuma ba daraja ce da su ba kuma suka zo suka yi nadama suka cijiya yatsa suka yi da na sani sai suka zama tamkar waɗannan mutanen na bani isra'ila da allah ya ba mu labarin cikin littafin sa da allah ta wani ke cewa wacce kaza kaunin musa min ba'dihi min kudiyihim ijilan jasadan lahu lahu kuwa ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ubangiji yake cewa mutanen annabi musa bayan annabi musa ya basu na tsawon lokaci ya tafi wurin ubangiji to sai suka tsira ɗan maraƙi ita kabu ma'ana sana'u sana'ahu sana'ahu da mutu zani min kulihim suka ce to ai kun aro kayan gwalagwalai da kayan kyalekyale ko eh kun aro dama don abu bagarar da mutanen fir'auna ya ga ce to abinda za a yi mukakkar kuka yi su don su gane ta dai wani biki ne na bari isra'ila za a yi an gama a dawo musu da kayayyakin to kuma yanzu an halakar da su ya za a yi sai samir ya ce to abinda za a yi kowa ya kawo wani abu da yake dauke da shi ne irin wannan kayan kyalikyala sana ba ha kowa sai suka dinga jefa wa kalalika al-qasami fa akhraja lahum ijlan sai musu dan maraki jasadan lahu a halin kasancewar jikinsa ko jasadar yana mai jiki ijilan ba wai na wasa ba ko kuma ba wai na takarda ba a jasadin alhalin kasancewarsa abin kerawa da jikinsa da komai lahu kuwa kuma har wata kara ma yake irin kukan shanu Allah ya alam yarau annahu da su ga cewa la yi kalli mu inda za su shi ba zai iya musu magana ba shi wannan dan wala ya hadihim sabila ko ba zai fa nuna musu hanya ba inda za su amma me ya faru ittakhadhu wa kanu zalimina haka dai suka dauke shi a matsayin ubangiji din yace haza ila kuma ila kuma safana si sun ka kasance azzalimai sai Allah ce wala na su kifafi aidi lokacin da suka yi nadama su kifafi aidi suka yi nadama wara'u annahum qad dallu suka tabbatar da cewa sun bata saboda annabi Musa ya ci zarafi wanda ya zo ya ga yanayin hankalin ya tashi ya kama gemun annaba haruna yana fincikarsa yana cewa ya لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني a haka kuma fa ni har da makiya nake da kuma saboda kokarin da na fara ta su biyar a ada da aka musa ya tambaye sai ce ya aka haka sai suka ce ma akhlafna mu'idaka bi malkina mu ba a sarra mu muka saba ba walakin hubbilna awzaran min zinatil qawl an gaya mana muna da laifi ne saboda mun faso kayan mutane faƙazafna ha za ka ce aka aji abu kowa ya jefa abin da ya zo da shi wa kaza lika alqa samiri shi ma samiri ya jefa na sa azza ta fara fara ha faƙazafna ha wa kaza lika alqa samiri ta faraja lahu ijlan jasadan lahu kuwa to karshe sai wa qayyu sai yake to qala ha hadha ilahukum wa ilahu mutafana Allah ya ce awala ya rauna annahu la yarju ilayhim qawlan ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فمن هارون فاتبعوا واطيعوا امري اما من سكت لن نبرح عليه عاكفين آية حتى يرجع الينا annan musa ما ce يا ka كي اعطيك يا kai ya aka ما لم ba به to ai ni na ga abin da su gani mani فقبضت قبضة min أثر أثر الرسول to na ga mala'ika ya sauka ne da abin hawansa duk inda ya taka sai in sai na je na na na ezi inda tawunsa inda ya wuce to ya aka kazalika sawwalat haka nan haka kawai daga dama haka zuciya ta tare ka san yan duba ma haka da yan kulumbo sai a ce to abinda za a yi sai a bugo maka waya a ce ah, dama an yi sa'a an aka haɗa lamba sai a shiga turu kola an shiga turu kola sai a ga sunan to malam mana ne ina gajiya kuna lafiya kai kuma kaji an kira sunanka sai ka tsorata to ma da Allah ko da na san dai ana tafa ne zuwa wani muhimmin al'amari to in aka yi sa'a kana tafi zuwa wani muhimmin al'amari ke kwarai da to ka ba da zikin to da Allah ban sani ba na san in aka nutsu wani abun alheri ne amma da Allah kafin nan ka samu ka samu ɗan naira goma goma sababbi ka yi sadaka da kuma da zino a samu gajiyayyu a raba musu ko a samu ƙur'ane guda goma a kai masallaci in an gama a sanar da biyu, to fa daga nan an fara fara da bismillah la la'an ba Allah ne ce ce kawai sai sun ci kuɗin da za ka tambaye shi ya aka yi sai ka san wani tina to annabi Musa alaihi salam da ya ga haka sai masa bakar addu'a ya ce wa inna laka fil hayati inna laka fil hayati an ta kula lanta ka tafi kan ce kai tattayi kai tattacewa la anta wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma wannan alƙawari ne baka isa ka saba haka zaka ci gaba sannan bai kyala gunkin bai sai wani zur ila ilahi kan labi balta alaihi akifan duba gunkin naka da kan ka dukufa kana tayinsa lan harriqanna wallahi sai mun kokko na shi thumma lanansifanna ku fil yawm nasfa mu sheki surarsa a cikin a tokarsa a cikin ruwa sheki inna wa ilahukum allah alladhi la ilaha illa hu ba gunkin abin bautar ku ba abin bautar ku shine Allah da bashi da wani abin bauta ta shi wa sai rabbi kullu shay'in to su ma wayannan mutanen ibnu kasir yake cewa usqitu fi aidin nas to wa najma yake cewa kai wa najma aktharu haula jahalati jahal wa najma aktharu haula jahalati al-khawarij al-khawarij بما صنعوا وأشبهوا من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتاب عزيز sai suka yi kama da wanda Allah ya ba mu labarin su a من الذين عبدوا العجل في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي جوة ابن سيرين يغنينا تواتينا سوى اللهم اغفر لي وما أظن أنك تغفر لي الله كياسي من كل شيء الله كياسي من بعض da haka tambaye shi me yasa yace yayi alƙawari ne in har ya ci karo da sai na ubangiji ya mare shi sai da ya faci ido ya samu da na kuma Allah ya kare da a gare shi a kwanta ana shiga a fita ana shiga a fita kawai da ya taki ya samu ya fada mun mari daga lokacin sai hannu kuma a lokacin na kuma ya sai hannu da ya shanye ibn sini ya ce wa qala aiki ha ya na ga hannun nasa abu shakai ka ce itace haka hannun nasa ya koma zubair ibn al-awwam Allah ya kare da a gare shi da aka gaya masa na Usman an kashe shi a lokacin ya fita daga Madina saboda damuwa take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kan Usman Allah ka ji kan Usman Allah ka ji kan Usman bayan ya dawo aka ce ai waɗanda suka kashe shi da yawa a wurin ya ce tabbal nan ta iya ta tabbata a gare su sannan ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma yanzurun illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhismun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarji'un ba abin da mutanen nan za su jira kuma yanzu face tsawa da za ta zo daga ubangiji subhanahu wata'ala suna cin husuma a su ta dauke su ko ba za su iya ma yin wasiya ba in mutuwar ta zo saboda mutuwa za a yi mutu ta rashin shiri da ka su ma yi wasiya ta a gyara musu wani abu ma ba su gyara ba wala ila ahlin yarji kuma insha Allah sun fita ba za su iya dawowa daga gida zuwa ga iyalansu ba wannan bakar addu'a ya ta hanyar karanta wannan aya sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi da aka gaya masa Usman an kashe shi shi ma ya masa addu'a ta Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa sannan ya ji labarin cewa wai ai waɗanda ta kashe shi su ma sun yi nadama kawai sai ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hashar kamar tal shaytan iz qala lil insani sai kamar shaytan ne da zo ya raya wa kai kafirce falamma kafara qala inni bari mink sai da kuma wannan din ya kafirce sannan shekan ya koma ce ba ruwa na da kai inni akhafu Allah rabbal inni arama inni akhafu Allah rabbal alamin inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin saboda ka kaga karshe ne fakana aqibatuhuma da shedan din da wanda shedan din ya fata ya fata annahuma jinna dukkan su ta zasu da haka wannan mutanen jinna alubi su fatan tsira ma kwata kwata da labari ya sauwa sa'ad duk wannan la ya zalu kalamu kafir magana ibnu kafir ce ya kawo da labari ya sauwa sa'ad ibnu abi waqqas Allah ya kare da a gare shi shi ma da ya ji labarin an ce sun mutu aka ce wai sun yi nadama mutanen shi ma ya take nema wasai na usman gafara a wurin Allah ya nema masa jin kai sannan ya karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala Ul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala ka ce musu ya rasulullahi bana ba ma ba ku labarin waɗanda ta fuskar aiki su ko kowa ta ba suwaye ya ubangiji allazi na balla sa'ihun fil hayati duniya su waɗanda ga baki ɗaya aikin su ya fake cin a duniya wahum ya tabu na annahun yuftinu amma su azatar su sun yi aiki daidai aikin su ya kyau sannan sa'ad Allah ya kare da a gare shi ya buɗe baki ce Allahumma anjimhum Allah ka sa yi da na sani sun makuzu sannan Allah ka danke su da aka ibn jarir tsabari Allah ya kansa da rahama ya rawaito yace wa qad aqsama ba'd as-salaf billahi wani daga cikin magabata yayi rantsuwa da Allah cewa ma mata ahadun min qatalati Usman illa maqsulan duk wanda suka sa hannu a wajen kashe Usman ba wanda ya mutu mutuwa ta kansa sai kashe shi a kai kowa daga cikin su ibn kasir da yake cewa wa haka za ya ba an ya kuna kuma dama haka ya kamata a ce abin ya kasance li wujuhin yace amma ba da kama ka faɗa muna da dalilai minha daga ciki da'awatu sa'ad al-mustajaba sa'ad ba dama da Allah ya masa addu'a ce Allah ya sanya shi zama mustajabu da'wa kama sabata sahih dan haka wannan addu'ar da sa'ad ibn abi waqas ya musu ta kama ma mata ahadun minhum hatta jum kuma ba wanda ya mutu a cikin su sai da ya haukace kafin ya mutu Allahu a'lam ibnu kasir Allah ya kansa rahama ya ƙara cewa sannan ibnu yake cewa al-hafiz ibnu asakir ya rawaito a cikin tarihin majalisar dimashq yana cewa ya ta hanyar shababa an hafsu ibn murik al-bahili an hajjaj ibn abi usman al sawwab an zaid ibn wahab an huzaifa daga huzaifa Allah ya kare da a gare shi yake cewa awwalul fitani qatl usman tun bayan aikowa na musamman fitina ta farko da wannan al'umma za ta shiga ita ce kisan sayyidina usman to bayan za a yi ta samun fitintunu iri daban-daban wa asirul fitan fitina ta ƙarshe kuma daga ita an gama shi ne kurujul dajjal shi ne fitowar dajjal wallazi nafsi bi jiki. na rantsi da Allah da raina yake hannunsa la mutu rajulun wa fi qalbi mithqala habatin min hubbi qatl Uthman illa tabi'a dajjal na rantsi da Allah in ji Huzaifa ba wani dan adam da zai zama a cikin zuciyarsa akwai dan taki ko da baya komaya ne na farin ciki da sani an kashe sai na usman face in ya rayu dujal yana nan sai ya bi dujal in ku wa in lam yudriku amana bi fi qabrihi kuma in ma bai bi shi ba ko a cikin kabarin da ya imani da dujal wannan magana zai ce kuma wallahi abin da zai ya faɗa zai faru saboda ya faɗa ko ba wanda ya musa mai a cikin sahabbai kuma in sahabi ya faɗi magana a wani abu da ba hurumin ɗan adam ba ne hurumi ne na wahayi ba a samu ya ce masa danne ba bai ci karo da wani nafsi ba da wannan magana min qabilil marfu wa ma ata an sahibin bi haythu la yuqalu ra'ayan hukmuhu ar-raf'u على ما قال في المعدول نحو من أتى والحاكم والرب بهذا أثبت وأن شيني قول الحاكم في قلوب الحديث شيني قول ابن صلاح المقدمة ثم على ذلك نظم العراقي وما أتى عن صاحبه ثم كان السلوك الصحابي بحيث لا ولا magana kafin ba zai yi kalu ra'ayin a faɗe da ra'ayin kashin kai ko kuma hurrafu to kawai kamar manzon Allah ne alama qala fil masul wannan shine daidai da abin da Fakhruddin Razi ya faɗa a cikin littafin sa al-masul fi ilmi al-usul nahwa man ata kamar asar التلاوة أعنافا والحاكم الرب بهذا sai na usman allah ya kare da a gare shi bayan ya rasu su 'yan ta'addan sun hana wato sun hana ma hatta a kusanci gawar sai na usman allah ya kare da a ba su bari ma a je a same shi ko a binne shi ko wani abu amma duk da haka an yi masa sutura kuma an binne shi daidai abinda aka ce shine ba a yi masa wanka kuma da kayansa aka binne shi ko likafani ba a samu dalili saboda ne saboda yuktabu shahidan wallahu hasibu an an an musulmai sun gamsu da cewa yayi shahada tunda an zo an kashe shi mutumin da mala'iku suke jin kunyarta, ubangiji yake jin kunyarta. sarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sai da irin ruwa manzan Allah ya ce yana da wata tafita ta aljanna wanda ya sai wata gona ko wani kuloti a gaban harami aka ƙara shi alkulun rasam za su yana da wanda ya fi shi wanda ya zauna ya jinyar yar manzo Allah bai tafi yakin badar ba manzo Allah kuma ya ce zan baka kuma kana da lada a wajen Allah ya zauna wanda manzo Allah a sanadiyar sa yasa aka yi masa bai'atul ridwan wanda manzo Allah ya ce masa duk abin da kai Usman ya aikata daga yau ma ba zai cutar da shi ba wato abubuwa da yawa duka suka zo suka kashe shi Allah ya ƙara yadda a gare shi Imam Zahabi Allah ya kansa da rahama a cikin ziyaru a alamin nubala yake cewa wa balagha aliyan wa talhata wa zubair al labari ya isa wa aliyu da Tsalha da zubairu ba kharaju wa qad zahabat quluhum sai suka fito gaba ɗaya hankalin su ya fita daga jikin su wa dakhalu far'ahu mazbuhan to dole abu abu suna zuwa suka keta suka shiga gidan sukarin rinka tarar da an yanka sayyidina Usman wa qala ali sayyidina ali yake cewa kaifa kutila wa antum bilba ya aka yi suka bari a kashe shi kuna kofar gidan ne isa kuka yi sake aka kashe shi akwai ɗansa hasan yana wurin irin ali ya fudda hannu ya mare shi tare da cewa ai hana su aka yi sai na usman ne ya hana kowa ya sa hannu amma sai na ali ya shiga wani yanayi ne ma da irin ya kasa mallakar hankali ya kasa mallakar yanayin nasa Allah ya kare da a gare shi ya maru hakan a lokacin yadda kirjin kwasai saboda sai na aliyu ya turo su suna cikin sai na usman ya ce su fito ya ce duk kuta na ya ce kan wanda ya ɗau makami ya zazzagi zubai wani irin mutum ne kai kowane irin mutane ne za ku bari a kashe shi ya ɓaci ɗalha saboda takaici da fusata ya fito daga gidan ransa tsace sannan ya faɗi waccan magana tasa da muka to a lokacin mutane sai wanda ya fici ido kawai zai shiga je masa sallah shi kadai ya tafi ba a bayan da an taru a masa sallah to akwai wani waje da wani fili da sai na usman ya siya kamar kango ana ce masa hosh kauka wani kango na kokaf ake ce masa da sai na usman ya ce shi ne da ya ga matsabar tabbaki tana dan cika sai ce to idan kaburbura sun cike to a fasa wannan kangon a tsara makabantar wato da wuya ka ga wani alkhairi da baka ga da kuɗin usman a ciki ba Allah ya kare ka shi yasa kakab a cikin sabanin sama ba kuma wanda Allah ya wadata a iya sanin ta fuskar irin sa, domin irin abubuwan da ya siya ya bawa musulunci yanzu kuma Allah sai ka lokacin da gwamnati ta tattara irin abubuwan da wannan abubuwan ke kawo na kuɗi aka sai katon waje yanzu aka gina shi na kasuwa da komai wakafin usman har yanzu kuma ana investing ladan yana ci gaba da tafiyar wasu na usman a madina Allah ya tsara yadda a shi kun ga ku kuma wallahi muna da masu kuɗi masu himma wanda idan ana faɗar sai na usman nan sai ka ji a zuciyarka a wannan zamanin su suke zuwan maka zuci wanda duk wani aiki na alkhairi da ake yi da kuɗi sai kaga akwai kamfansa a wannan muna da su a Najeriya muna da su a Nijar na san ina faɗa haɗin nan hankalinku yana hararo waɗansu mutane masu irin wannan zuciyar kuma dukiyar ta su ta ƙare kuma duk waɗanda take tara dukiyar su mai da ita tafice daga su sai matan su sai iyalansu in jin daɗin rayuwa ne ba su kai waɗannan bayan Allah ko ba ka bane jama'a ba su kai su jin daɗin rayuwa ba ba a fi su 'ya'ya ba kuma suna cikin iyalansu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba sa tsoron yan fashi ba sa tsoron barayi Allah kawai suka sa a gaba shi ke so kuma sun fi nutsuwa da samun kwanciyar hankali saboda suna da tabbas ko yau ko yanzu mutuwa za ta iya zuwa ta ɗauke su kuma suna da kyakkyawan fata a wurin ubangiji cewa sun yi iyayensu sun kamanta sai dai tsoron su Allah ya sa Allah ya karba na san wasu kuma kun san wasu akwai wani bawan Allah cikin irin wayannan mutanen a Nijar wani abu na da'awa ya haɗa mu da shi yake ba mu labarin rashin lafiyar da ya da fita da shi da aka yi waje za a yi wata aiki a algeria ko a tunisia na wani ɗan sinariyo ɗin da ya rawaito mana na rashin lafiyar da zaton da ya ba zai tashi ba ni dai a rayuwata ba a taɓa yi min wa'azi irin wannan ba ba wai sai ayi barin muku wa'azi ba kawai labarin yake bayarwa irin cikakkiyar yardarsa da ubangiji da imaninsa da cewa zai je tarar da ubangiji wallahi na sai ai ta karanta maka ayoyi da hadisai baka fahimta ba irin ka ji maganganu na imani wanda a iya karatunmu mu da fahimtar mu da imani duka bai wuce ka samu irin wannan kana'ar da yake ni. kuma duk wanda yake da irin wannan kana'ar da yakinin nan za ka yi masa fatan zai game da Allah lafiya ba ko mai tashin hankali irin wanda rashin cikakken imani da yadda da ubangiji yake zabar da yake tsunkulinsa kuma wallahi ranar ƙindilanci ma sai ranar da mutum ya zo mutuwa wallahi duk wanda ya tara dukiya ya bar dukiyar da ya abin da Allah yake so a yi ba wallahi sai ya yi da na sani komai kankantar da har kai da kake da abin da ka tara bai taka kara kara ba dubu dari ce dari biyu dari uku dari biyar miliyan ɗaya tana nan ka ajiye ta la'alla kana da miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar jira kake ka ji wani kuloti don kai maza maza ka siya saboda tsoron gobe maza ba ce cewa ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min malihi waye a cikin ku ya fi son dukiyar magadanta daga ki ha baya yaushe za mu fi son dukiyar magadan mu akan dukiyar mu dan Allah ce to ai abin da ka bayar shine naka wannan da ka ce kuma na magadan ka ne to dukkan jide dai tsaye kuma duk wani waje sai ka ji akwai alkhairinsa to wannan hosh kaukaf ɗin da ya siya sai Allah ya kaddara anan aka binne shi anan aka binne shi yanzu akwai mutumin da ya taɓa siyan makabarta a rayuwarsa wacce za a binne musulmai kai da gajin wanda ya sai makabarta ka san ba riba yake nema ta duniya wani ya ba da kuɗi an je an yi wa makabarta magudanar ruwa domin kaburbura su zauna lafiya wani ya ba da kuɗi an yi wa makabarta katanga domin tsara makabarta ba wai don ado ba a'a wani ya inganta rayuwar masu gina kabarin a makabarta ba wai don ranar da ya mutum an zo a gina mai kabari mai kyau ba shi kabarinsa irin na kowa za a gina wani ya tafi kasuwa inda ake zuwa neman kuɗi ya gina masallaci da 'yan kasuwar da dinga yin sallah wani ya tafi cikin unguwa mai tsada ya sai fili da kuɗi masu tsada ya yi gini irin ko sama da yadda ya gina gidansa na zama ya yi masallaci wani ma ya kawo ac ya ka a masallaci kuɗin nan fa daɗi ne da su musamman ga wanda yake da su da yawa amma ka wani zai zo ya fitar da su ya zo in tamfasa masallaci kai da gani ka san tsabagen sansa da Allah ne sa yi wannan nan kuma suna nan da yawa muna cewa wata aka fusata a ce ba a taimakawa ana taimakawa gaskiya la'alla ko dai abin ne ya yi yawa ya yi yawa da kuma wani lokacin rashin daukar taimakon da kima yawanci masu taimakon da kansu suke tunanin abin da ya kamata su ba sa dogaro da shawarwar ƙwararru a harkar yanzu ka gina masallaci kamar wannan masallacin da zai ci dubban jama'a irin wannan to kawai ba gina masallacin ne a gaban ka ya zama wajibi ka samu kamar da za ka samu consultant na gini da quantity surveyor wanda za su yi nazarin kasar da nauyin da za ka ɗauka da injiniyoyin da za su da da za su yi zanen da injiniyoyin da za su yi a akan ginin building engineer wanda suka karanta building and construction ya zama kuma wajibi ka samu ƙwararru akan abin da ya shafi al'amarin gudanar da masallaci na addini wa'inda suka yi gwagwarmaya yau da gobe wani lokacin sai a gina masallaci in liman ɗin ba a unguwa yake ba ma in bukata ta kama shi an dinga kama kama kenan ba ma inda zai je biya bukata da zai saboda ba a shawara da ƙwararru wa'inda za su ba da shawara ga abin da ya kamata a yi wani lokacin wani zai tashi da hamasarsa da komai ya shimfiɗa masallacin sai a ce to ai ga wani fili can a gefen masallaci shi ma ya ce kawai bari ya siye shi in ƙara wa masallaci lalla in ka ji kuɗin da za a ce filin wannan filin na masallacin da a ce za a ɗauki kuɗin a je a yi investing ɗinsa to nan da shekara ɗaya biyu Allah ya sanya masa albarka zai dawo da ribar da za ka je ka sayi wannan filin na kusa ɗin ko da ya ƙara tsada kuma masallacin yana da abin da zai iya tsayawa da gindinsa ba sai ya dogara da amma wasu aka gaya masa ga ce ai matsalar ne su irin wa'annan din da zaka nema kamar neman wani abu ke a'a shi consultant na gini ba wani abu yake nema ba shi sana'a ma fa yake to a wani ya kamata ma a samu masu sana'ar hakan ne wa'anda su ma sun kajiya su maka yanga ta ce in ba za ka iya ba nemi wani kai kuma ka dinga lallaba saboda aljanna kake nema kar ta hana ka samu aljannar da ya dace dan in suka zo su yi maka wanda ya kamata su yi ka samu rangwamen aljannar da za ka samu ai matsalar su ne yau wa'annan ne dan harkar da wani abu cike so su samu a cikin ka riba ji kenan ka gina masallaci kuma sun samu wani abu a cikin ka a in je su cuce ni ne duk cutar da za su ba su karar da dukiyar ka kuma zai wahala ma watakila kai kake jin a ranka saboda tsabagen mugunta kana ga zai cancanta su ji daɗin rayuwa watakila da sun zo sun yi abu zai karga zaton kamar da kuɗin kama suka ɗauka gaskiya masu kuɗi suna iya baki ba abin da za a ce sai dai Allah ya saka da alkhairi masu don wannan abubuwan da muke faɗa da sai na usman a yanzu kamar yadda muka faɗa muka wani ta akwai masu kamanta na? ai iya nan kenan wa'azin bayanai mana ya gaya mana irin yadda yake jin tsoron lahirar da ya ƙininsa na ce to in ya ƙarshen fahimtar mu da imani kenan mutum ya samu irin irin wannan ba ma san mu dinga ambatan suna saboda su kan suna da buƙatar a yi abin da zai ƙara tsare musu imanin nasu da mutu da shi insha Allah muna fatan Allah ya taka musu da alkhairi kuma wannan muna yi ne ba dan su ba su kan Allah ya taimake su dan waɗanda ba sa yi su su ji din su yi kokari su kwaikwaya dan muna ganin suna ganin mu karta san wani ya tara sai dai ka gaba da shi a ah, alaƙa malam an zo ne ko ka faɗi da shi a umara ko a hajji an zo ne to ya san ranka an zo din kai ka kawo ni allah ne kawo a ina kuka sauka ne ku ba kuɗi a hannun ku suke tunanin su gani suke kowa ɗan duniya ne irin imru'ul qais wannan mutumin banza tafe amma ya fi kama sanin rayuwa yake cewa walau annama as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam atlub qalilun min al-mal walakin ma as'a li majdin mu'assal wa qad yudriku al-majd al-mu'assal ansal shi wallahi inda a ce wannan fafutukar da nake na kasa zama a gida wai kawai da ji daɗin cin abinci ne in kwanta a wuri mai kyau a wurin mace mai kyau yace wallahi ni dan kuɗi kaɗan ma da ya isa in rayu yace ni duk wahalar da nake ba dan wannan bane girma nake so in samu da kimar da in na mutu za a ambace ni kuma iri na ya isa ya samu irin wannan kai ko kai kake nema dan ka ci dan ka ta amma wanda ya fahimci rayuwa ko 'ya'ya nawa ya haifa Indi ya tsaya a bisa tsarin rayuwa ya kiyaye hukuncin Allah wallahi in ka ga wani ɗansa ya shiga ta gayyara sai dai in ya bar Allah wanda ba ya bar Allah ba ka ba wani jin haushi da ne za ya shiga cikin ta gayyara kuma kai dai ba za ka rayu ka kwana ka tashi ka rike Allah da imaninka ka rasa abin da za ka sa a baka ko ka rasa tufafin da za ka sa ko ka rasa inda za ka kwanta ko ka mutu a rasa ɗabarin da za a binne ya bunayya innaha in taku misal مثقال min من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله to amma sai kana da imani in baka da imanin tsoro za ta zai kaman Allah ba zai zo da shi Allah ya sa mu dace su kuma rota Allah ya shirye su dan Allah a dinga koyi da sayyidina Uthman Allah ya kare da shi to sai aka fita shi a wannan kosh kaukab din a jikin baki amma har yanzu ba wanda yake nawa kabar sayyidina Usman to da tin tin tin tin ma gaba ɗaya ma ba ma a ba wajen muhimmancin da za a ce wai nan ne wurin ba duk wanda ya ce baka nan da kabarin sayyidina Usman ba shi shi da dalilin kafa zai iya zama shi ne zai iya zama ba shi ba kuma akwai hikima wajen kin bayyanar da kabarin kai ba ma a sani ba saboda a cikin dare aka ji aka binne shi bai kuma mutum biyar ne suka dauke suka binne shi a ɓoye kuma jama'a kakka damu da mutane sai na usman to shi gaba ɗaya ba ba a haɗa masa sallar ba amma har yanzu ana karanta tarihi ana cewa Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya kansa Allah ya shi ne don kawo account ɗin facebook ka ga gaba ɗaya ka yi rubutu mutum goma ne ko sha biyar suka yi ba magana ai yanzu ka duba yin iska ba ka ga yadda ake musu dan iska zai zo ya buɗe account ɗinsa ko a youtube ko a tiktok ko a wane ne ka ga duniya ta taru gaba ɗaya a kan yanzu ba wani kwaf ake ba ka je kai google ka ga mutum nawa ake sa ran sun kalli kwallon kafa ta yau da ina da ina ake da costa rica da ina ne da spain yanzu kwallon costa rica da spain kaje ka ga mutum nawa ne miliyan ɗari nawa ne suka kalle ta a duniya a yau to duk mahimmancin ta kai wa'azi ba ta kai wa'azi ba ba wani wa'azi a duniya ko arfa da za a kalla da ta kai ka dai duba arfa gaba ɗaya ubangiji ne da mala'ikunsa ubangiji yake yake sa mala'iku su yi fareti yayi alfahari da waɗanda suke wurin amma ba ta tara jama'ar da wannan kwallon ƙafa take tara tu'ayyiruna anna qalilun ajiduna fa in qultu laha innal kirama qalilun wa ma darrana anna qalilun wa jaruna kathirun wa jarul muhdirin dha'ilun haka sabu alayhi fa ibnu kasir yake cewa wa amma mawdi'u qabrihi fala khilafa fi annahu dufina bi hush bi hush kawkab sharqai al-baqi gabas maso gabashin baqi amma dai takamaiman annabi kabarin ba a sani yace summa kana dafanu sannan an binne shi ne ma bainal maghribi wal isha tsakanin magariba da isha a da yake cewa khifatan min al khawari saboda tsoron wayannan wulakantattu kaskantattun yan da kayar baya wa qila bal tu'dina fi zalika ba'd ru'asa kai saboda ma shiga cikin halin tsakanin kayi ta aka yi karshe ma sai da aka nemi izinin wasu daga cikin manya-manyan jagororin kawari sannan ma suka ba da dama aka binne shi a nan kuma jama'a za mu ƙara gane cewa gangar jikin ɗan adam ba ita ce ɗan adam ba ruhi shi ne ɗan adam ka ka a a cikin tsumma a ga wani a cikin kaya na gari wai alta shi ne gaba da kai dai kai kayar da cewa shi ne gaba da kai wannan kawai wata alama ce suke nuna tsarin mutum da damar da mutum ya samu amma ragga ba su suke nuna wai waye dan adam ba dan da jikin ne wani abu da Allah ba zai bari a yi wa annabi haya yankan rago saboda mace ba za mu zo mu fi sayyidina aliyu dalilin kashe shi shi ibn muljim din la'anannan Allah wato mace ce qatsani ba kawari ya ce ita ba za ta yadda da auren sa ba sai in zai iya kawo mata kan sayyidina aliyu kuma Allah ya bada sa'a kai haka da kai ma yanzu kana zaune Allah in ya ga dama zai iya jarraba ka da su kaskantattu wulakantattu su taba mutuncinka su ci zarafinka su wulakanta ka amma wannan ba shi yake nuna wai Allah baya hmm? sanda Allah yake maka shine baka da imanin ka ya sa ba wani abu da zai iya ta'a maka imanin amma wani fa fa idza uziya billahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah da zarar Allah ya jarrabe sai sai ma gaba ɗaya fasa addinin gaba ɗaya to da kadu Allah jama'a jajirce akan addinin ku masu da'awa ku doge akan da'awar ku kar ku kuskura wani abu na rayuwar duniya ya tsorata ba rashi ana rashi ana cikin halin kai musamman a kasar mu a wannan zamani a wannan lokacin amma don Allah kan rashi ya sa ka kaja da baya kan rashi ya sa wani kaskantacce wulakantacce wulakanta ka ya to da ka ko me yake baka ka bar shi da abin da yake baka ka koma wajen wanda yake bashi shine Allah sai ya ka dan ka tara abu duniya ya tafi to watakila Allah ne bai soka da sauƙin hisabi ka koma zuwa ga Allah ba ka da wani nauyi ƴaƴan kafa ɗayan biyu ne in nagari ne inna waliyallahu allazi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin in gari ne Allah zai jibinci al'amarin la'alla kai ma da ka zo ba baka zaji komai a wurin ma'aikata ba kuma wannan bai hana ka rayuwa in kuma ba na garba bane ba kawai ka fita baki kuma bin ba ka da wani abu da ya kamata kai na ka hidimta wanda yake ba na garba Allah ya ba mu na garba fa kharaju bihi fi nafarin qalilin min as-sahaba cikin mutane ba su da yawa wazu kiran an ce a cikin su akwai talha da azubai da aliyu allah ya kara da a cikin wanda suka je suka binne sai usman ibn kathir ya kara cewa wa wa qad aradahu ba'd wa aradu rajmahu wa ilqa'ahu an sariri wai an ce da suka ji an fita da shi su kawari sun suka je suka tara hanya suka so ma wai tukuna sai an sauke shi sun jefe shi su wurgo shi janyo shi daga kan makarar da aka dora shi akai azamu ala an yi yudfana bi maqbaratil Yahu, suka ce in ma za abin ne sai dai a kai shi makabartar yahudawa bidir tal'in a wata coci da ake kiranta dir tal'in shai ko dai tal'in dai shi ne wurin bautar yahuda ko kiristoci hatta ba a sa'aliyun rafiyallahu alihun ilayhim man na hau ɓangare har sai da sai na aliyu ya kaji tsaye tura wa inda suka ka tsawatar wa da wa'annan mutane ya jarabawa kuma su kuma sai zuwa suna girma sai da na aliyu ga shi kuma ba shi ba ku duba ku gani irin wannan ƙasƙanci da wulaƙanci don Allah ya maka cewa shi ɗan adam ruhinsa ne kawai abin lura shi ake zarewa kuma da shi ake tafiya yin zana kuma tilma bai ma zafin mutuwar ba yana can ya koma zuwa ga Allah wannan ya sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama bayan nuna damuwarsu da suka yi waɗanda suka iya wasa a cikin su sun yi wasa imam sha'abi amir ibn shurahil ash-sha'abi yake cewa ba wata waka da ta taba na ji ta yi kyau cikin wakokin da aka yi na kashe Uthman irin wakar Ka'ab ibn Malik Allah ya kare da a gare shi yace cewa fa kaffa yadayhi thumma aghlaqa babahu wa ayqana an أن الله ليس بغافل وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن ذنب امرئ لم يقاتل فكيف رأيت الله ألقى عليهم العداوة والبغضاء عند بعد التواصل yace fa kaffa ya dai Allah sarki Usman yake daukar makami ya sauke hannunsa sun ma'agalaka babu da suka matsa ma ya koma ya rufe kofarsa wa ayqana anna Allah laysa kuma yasan cewa Allah bai manta da shi wa qala li ahli ya gaya wa duk waɗanda suka zo kawo masa ɗauki gidan la taqtuluhu kar ku yaƙe su afa Allahu an zambi mri'in lam yuqatili Allah ya yafe wa duk mutum a cikin ku da bai tsau makani yayi yaƙi ba a wannan lokacin Allah ya yafe masa zunubansa sai ce fa kaifa ra'aita Allah alqa alaihim al'adawa sai ce dan ta zuwa ga yadda Allah ya sanya gaba a zukatan waɗannan tsinannun mutane da ƙiyayya ba da tawasul Hassan ibn Thabit Allah ya kansa da rahama kamar yadda Ibn Jarir Tabari a cikin tarihi al-Umam wal Muluk juz'i na biyu shafi na shida da da al'imam ibn asir a cikin alkalin tarihi da wasu daga cikin ah, mawallafa suka kawo marasi din da aka yi kuma wannan waƙoƙin da suna cin da wawin nan da yawa da cikin wanda aka ambata suka yi domin nuna su da kai su akan abin da ya faru akan Usman cikin hassanu ya yi kusan marasi sun kai biyar daga ciki akwai wata yake cewa a taraktumu ghazwat duru wara'akum wara'akun a taraktumu ghazwar duru bi wara'akun wa azamtumu inda qabri muhammadi فلبئس هدي المسلم فلبئس هدي المسلمين هديته ولبئس أمر الفاجر المتعمد متعمد أن تقدموا نجعل آه، نجعل قراء ثرواتكم حول المدينة كل ليل كل ليل مزود أو تدبروا falabisa ma safartumu wala mithla amr amirkum lam yarshidi wa ka anna ashaban nabiyyi ashiyatan badan tuzabbahu inda babil masjidi abki aba amrin لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقة وأن الدالية تيجد وأسرفتم غزوة الدروب وراءكم وغزوتمنا عند قبر محمد yanzu ku kyale arna a can ga can ku kyale su sun tsira ku zo har gida ku da kabarin annabi sama ku yaƙe mu kuma wannan duka da shi ne tsarin su yaqtuluna ahlal islam wa yadharuna ahlal awsat ba ruwansu da arna fa ba ruwansu da fasu ku musulman ku ne matsalar wannan shine ɗabi'ar kawar hakan aka dawo cikin gida ku ahli sunna ku ne matsalar su ba ruwan da yan gida kaga sun taba yan gida dan dai sun ji ana cewa ba za ta taba yan gida ne to yau sai aka ko wani can a masa a dan taba shi ba ku ku ne matsalar su dan me za ku matsalar su da ko ai kun yi kaza ai malamin ku sun yi kaza masu kira zuwa ga addini su ne matsalar su to wannan tabi'a kawai فلبئس حديث فلبئس حديث المسلمين هديته tur da shirya a matsayin ku na musulmai da aka shirya ku irin wannan shirya wala bisa amrul fajir muta'ammid kai tur da aikin dan iska shine fajiri wanda yayi abu da gangan to dai zuwa karshe yake cewa a karshe yake cewa wa ka'anna anna ashaban nabiyyi ashiyatan a wannan yammacin da aka shi Usman kai ka ce gaba ɗaya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam badalun tuzabbahu inda babul masjid kaman gaba ɗaya kowa aka yanka a cikin su a bakin kofar masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin marasi na Hassan yake cewa إن تنسي دار ابن أروى منه خاوية باب سريع وباب مفرق خربوا قد يصادف باغ الخير حاجته فيها ويهوي إليها الذكر والحسر يا أيها الناس أفضوا ذات أنفسكم لا يستوي الصدق عند الله والكذب قوموا بحق قوموا بحق مليك الناس تعترفوا بغارة عصب من خلفها عصب فيهم خبيث شهاب الموت يقدمهم مستلزما في بدا قد بدا في وجهه الغضب yake cewa wato kofar gidan ibn arba mahaifiyarsa ke nan ko mahaifiyarsa ta usman to kofar gidan sayyidina usman yanzu tawaye gari kofar gaba ɗaya an rubuce ka ya ka babu tsari wata kofar an kai ta ƙasa wa babu mukrafun kari wata kuma an kona ta wata an rubuce, da haka aka yi wa gidan sayyidina usman yace da ku ajli ba baghil khair hajatahu wanda yake neman alkhairi in yazo gidan sai na kuma zai samu abin da yake nema fiha a gidan mu ya hawi ilaiha zikru wal hasab sannan zikiri da daraja nan suka suke faduwa cikin gidan sai na Usman ya ayyuhan nasu abdu zata anfusikum ya ku mutane ku fito ku bayyana da abin da ke cikin zukatanku na damuwa la yastawi duk inda Allah wal kadhib abun ba la ku faɗa faɗa gaskiya ne wasu ma suke faɗa ƙarya kuma gaskiya da ƙarya a wajen Allah ai ba za su zama ɗaya ba qumu bi haqqi malikin nas ta'tarifu bi gharatin asabun min khalfiha asab da ya kawo cikin su ce fihim khabisu a cikin su akwai wani dan iska da ya kira sa shahabul maut mun faɗe shi yaqdumuhum shi ma a gaba gaba yake mustalsiman qad bada fi wajhi al gashi nan da ganin fuskar kafin cin Usman ne ya kawo su ba wai wani abu ne na addini daga ciki akwai nuniyar da ta shahara sun kawo baiti ɗaya a ciki wancan karam ya ce man sarrahu al-mautu sirfan la nizaja lahu falyati masjidatan fi dar usmana yace wanda yake so igan mutuwa tsuranta ba tare da an gauraya ta da wani abu ba to izo iga inda aka yi usman izo gidan sai na usman mustashiri khalikal mazi qad shagafat qabla al maqasim bi dulzana abdana sabran kida lakum ummi wa ma waladat qad yanfa as-sabr fi al makruh ahyana faqad radina bi ahli الشام نافرة وبالأمير وبالإخوان إخوانا إني لمنهم وإن غابوا وإن الذي شهدوا ما دمت حيا وما كنت حسانا لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا يا ثارات عثمان يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان شأن علي وابن عفان أن كعب بن مالك yana da wata fa'iya ita ma mai kyau bayan waccan wacce ya yi ta lamiya din yana cewa a ciki yalar rijali yalar rijali a yalar rijali lubbikil maktufu kama ya fara ta da gazar ya ce kai can maza saboda wannan hankali naki da aka kwace shi ولدفعك المترقق المنزوف ويح لأمر قد أتاني رائع حد الجبال فانقضت حد الرجال فانقضت برجوفي قتل الخليفة وقتل الخليفة كان أمرا مهرعا قامت لذاك بنية التفويت قتل الإمام له النجوم خواضع والشمس بازغة له بكسوفه يا لحظة نفسي إذ تولوا غدوة بالنعش فوق عوائك وكتوفي ولوا وأجلوا في الضريح أخاهم ماذا أجن ماذا أجن ضريحه المسقوف أو ماذا أجن ضريحه ضريحه المسقوف من نائل أو سؤدد وحمالة سبقت له في الناس أو معروف izuwa au ma'arufi izuwa karshen abin da ya bada a fa'iyar tasa da sauran mutanen da suka yi masa marfiya suna da yawa wanda ibn jarir ya kawo ba za mu iya karkarewa ba wannan shine karshen. karshen abin da za mu iya kawowa game da abin da ya shafi tarihin na usman da kuma kistar kashe shi da aka yi don allah ya kai mu kuma sati mai zuwa za mu daka sammako akan tarihi da na aliyu allah ya kare da a gare shi za mu fara karanta abin da ke cikin littafin sa'an kuma sai mu shiga tarihi zuwa sanda ubangiji subhanahu ta'ala zai ba mu damar kammalawa da fata abin da muka fita da Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure kuma Allah ubangiji ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu